Dr. Muktar Muhammad Dutse, sanatan shiyar Funtuwa ya kaddamar da tallafin da zai bada na sallah, wato na babbar sallah, inda ya ɗauki naira miliyan tamanin wanda zai raba ma wato ƙananan hukumomi goma sha ɗaya wanda yake wakilta a shiyar Funtuwa. Tani dai Honorable Muntar Dutse ya ƙara da cewa wannan tallafi za mu bada ne domin al'umma su je su hidimar sallah kuma ayyukan alkhairi da ayyukan raya ƙasa za mu ci gaba da kawo su kamar yadda muka saba. Tani dai sanata ɗan dutse, ya gabatar da yanayin kayan da yadda yanayin rabon zai kama, musamman ma a ƙananan hukumomi guda goma sha ɗaya wa'inda yake wakilta, wa'inda kuma kowanne a cikinsu akwai ƙarƙashin wato ƙananan hukumomi akwai ƙarƙashinsu akwai Ward Ward, inda kuma Honorable ɗan dutse zai ba da wannan tallafi. Tuni dai aka ci gaba da yi ma ɗan dutse godiya a wannan tallafi da zai ɗauka ya bada, inda kuma yake ƙarawa da cewa. kawo ayyuka na ƙasa ci gaba muna ta kokari da kuma da girma gwamna domin ilimin sannan ta tabbata kuma ta tabbata an sa ta cikin kasa wani wanda yana cikin abin da za a fara yi kuma cewa da wannan sama kansu suna iya ga kokari wanda za a tabbatar da cewa sannan nan da jihar katsina ta samu ci gaba abin da yake mai gani a gare mu ci da addu'a sanin cewa yanayin tattalin arziki ina da mutanen da suka akan mutunci akan ya kamata akan lallai cewar matasanmu samu ci gaba akwai tsare-tsare wanda kamata kowa ya ƙara sani shugaban ina bukatar wannan takarda a wani abin zai zo a duba shi shi ma kuma muna fatan su wa'anda ke wannan jagoranci su tabbatar da cewar mutane idan wannan ya samu wannan kalan a yi kokari wajen samun wancan kalan idan ana yin haka za ka ga cewar an samu ci gaba ta nasarori bai kamata mu yi magana ba amma a cikin kokarin da kuke yi masu sauki wanda suke abin nan digiri a cikin ikon Allah da sun da su a akalla yanzu ta samu sama da mutum talatin wanda suke za su tabbatar da cewa nan gaba za su sauke wa kama wannan yanki da jihar da ke da duniya. Kuma babu ci gaba tabbatar da cewa ayyuka da lawa ƙasa da sauransu kamar yadda shugaban tafiya ya bayani an samu ci gaba. David Bahin magana ce ta mata suna akwai matasa suna da harshen daban duka wannan za a yi a kawo a samu ni a yi 厉害！我们中国好兄弟。